أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ya kai wannan manzo shin kana neman wani lada ne daga wurinsu a kan kiransu da kake yi don haka suke ganin ka ɗora musu nauyi mai girma sai suka bijire maka a hakikanin gaskiya ba haka lamarin yake ba kai baka neman wani lada a wurinsu to me ya hana su su bi ka